jahiliya wanda ya zo wa musulmi a yanzu jama'a shine ɗaurin aure irin na kiristoci yanzu musulmi suna daurin aure da yawa daga cikinsu irin ɗaurin auren kiristoci galibin musulmi yanzu ba sa daura aure sai ranar asabar da lahadi wannan kwaikwayon kiristoci da yahudu ne jama'a ana sa maka ɗaurin aure ran asabar ko ran lahadi sai ka ce a ku sa juma'a ko alhamis ku sa laraba ko ranar litinin ka ce yau ah, ai ma'aikata zai ka ce a to wanda ya samu zuwa ya zo wanda bai samu zuwa ba fa kenan. ɗaurin aure ai ba siyasa ba ce balle a ce sai an tara mutane dubu ko sallah azhar ku ɗaura mana aure Ƙayyade ɗaurin aure da ranar asabar ko ranar lahadi kaɗai da hujjar cewa wai wannan ranar ce kowa yake gida yaba wannan kwaikwayon jahiliya ce jahiliyatul ula ba gujiyar jahiliya da haka kaga ashe in ka je neman auren sai ka bayyana musu kai mai tsaurin ra'ayi ne in an zo sa daurin aure ran asabar a babanta ma'aikacin gwamnati ne a ce to mu ba a daura mana aure ran asabar ce to mu kuma ran asabar za a musaya ka ce to na haƙura yau ga 'yan matan nan birjik ga nan birjik duk irin wanda kake so suna nan da yawa dukka suna nan da yawa yanzu Allah ya faɗa kuma ta faru sun fi mu yawa yanzu in thousands and millions sun fi mu yawa yanzu har tallansu ake a intanet zawaji.com sai wadda ka zaba na fata an gane idan kun gane wannan jama'a saka rana irin ranar kiristoci a ɗaurin aure kwaikwayon kiristoci da yahudu ne ina kuma a ce za a ɗaura aure ga liman ga mai karba aure ita kuma sai ta sawo zulumbuwar riga white gown irin ta kiristoci ta zo ta zauna a wurin shi ma ya zo ya zauna a wurin a ɗaura musu aure suna zaune sannan sai kama bakinta sai kisin ɗinta a gaban liman Allah wadaran waɗannan angwaye a gaban liman ya kisin ɗinta wannan bunsuru ne bai da kunya jama'a ku ji wannan da kyau sannan waya zo a yanka kek yanka kek ɗabi'a arna ce jama'a wedding kek ne ko kuwa birthday kek ne wannan ɗabi'a ce ɗabi'ar jahiliyatul ula ku kiyaye waɗannan abubuwa jama'a mother's night daddy's night luncheon's night duk waɗannan ɗabi'a ce ta jahiliyatul ula a ce wacin da zaka aure ta yar boko ce ma'aikaciyar gwamnati ce kanta ya waye wai za a zo za a yi wani wai mother's night za a je a tara tsofaffin iyayenta za su haɗu wani dare za su yi rawa wai mother's night jama'a babu mother's night a musulunci it is only jahiliyas night sannan wai za a ce wai zadis night wai za a je a tattaro ubanta da uban da kannan uban da abokan za su tattaru wannan ya tashi ya dauki lasifika ya magana wannan ya tashi ya dauki lasifika a dan shati kuma a dan sha kaza a dan yi rawa haka kun zama kiristoci wannan jahiliya ce ku batta a yan mata za su je su taru a hotel za a je a luncheon wallahi wannan duk ɗabi'a ce ta jahiliya kaga aure kana so ya a sa sadaki ya ɗaura aure ana ɗaura aure su kawo maka mataka ko ka zo ka ɗauki a bakka shine musulunci amma a za a tafi kai amarya za a tafi kai amarya eh da haka za a zo da motoci guda goma za a ɗibi amarya za a ɗibi ƙawayen amarya wannan ɗabi'ar jahiliya jahiliyatul ula abinda suna ta nuna ko ka zo ka ɗauki ka, ko babanta ya kawo maka ita ko kuma a samu wasu dattawa su zo mata guda biyu su kawo maka ita amma ce a ji a ɗibo mata saba'in su taho don haka malam musa sahabi ba ni aran mota malam sani ba ni aran mota malam wani ba ni aran mota motoci talatin za a ɗibi amarya wannan ɗabi'a ce jahiliya jama'a mu kuma mun fi ƙarfin mu kwaikwayon jahiliya musulunci muke yi waɗannan ɗabi'un jama'a don ku gane idda jahiliya ta shishigi mutane kuma sai an yi taka tsantsan. jama'a a talabijin ake nuna 'yan matan musulmi 'yan matan musulmi an ɗaura mata aure ta sa wedding gown riga fara zulumbuwa ta kiristoci ta arna 'yan mishan 'yar musulmi kuma limamin musulmi wai ya zo gurin wai sai a ce wai larura ce a wai mun je za mu dan yi musu nasiha sa gyara ka zan munafiki ƙarya ne ka tashi ka bar gurin al-imam abubakar ibn abi shayba da isnadi sahihi ya rawaito cikin kitabul musannaf abdullahi dan umar zai aure zai wa dan shi aure aka kira manyan dattawa su abu ayyub al-ansari sune manyan malamai abokan abokan abokan uban miji aka sa mata suka fito daga gidan aka zauna maza za a yi walima da wannan babban malami ya shigo sai ya ce bari mu dan leka ɗakin amaryar dan namu mu gaya aka yi sai ya samu an samu dadduma an shimfiɗa a bango sai ya kira abdullahi dan umar ya ce kaga abin da ya faru <clears throat> dadduma a bango ya ce manzan Allah ya hana ya ce wallahi mata mata ne mata sirrin jayen mu da abin larura abu ayyuba ya ce ko mata za su rinjaye wani namiji taba tunanin mata za su rinjaye ka ba su ce don haka auren ba zan zauna ba walima ba zan ci ba sai ya fita ta haka malaman suna suke wannan shine tsaurin ra'ayi mai kyau na fata an gane ka gayyace mu tsaurin aure a zo a samu wani fitsarar ya ce fatiha da salatul fati za mu miƙe za mu ce a mu ba maguza ba ne ba a salatul fati inda muke allon ka daga wat za mu tashi wala ba ma jin kunya wani arne a duniya muna wurin ai salatul fatiha karya ne ba larurar da ta halatta mana haka a duniya wallahi za mu miƙe ko sarkin musulmi ne a wurin za mu ce wallahi wannan karatun arna ne mu ba a yin shi muna wurin ayi innal hamdalillah da haka malaman ahlus sunna ku daina zuwa daurin aure ana salatin fati aure ku daina zuwa ku zauna daurin aure ana buga ganga kuna zuwa ku ce to a tsaya ba a buga ganga nan a ce me yasa a ce a ina nan ba a buga ganga ba shi dani a nan zai da shi wani uban abokinmu ya rasu za a naɗa shi sarauta muka bi raurin aka ce ta mai ganga ganga dole ta tsaya sai ya aka ce ina a ganga ba za ta bugu ba wani tsoho ya tashi yana faɗa aka ce ina sa albani sun zo ba za a buga ganga ba ya ce a kai shi wai zo ya tuba wurina don allah a taimake shi a buga ganga ya kusa mutuwa in aka naɗa sarki ba a buga ganga ba ya ce na ga sarkin da ba ganga ya ce rayuwa ta ta lalace na ce wallahi ba sai dai ta lalace amma wallahi ba za a buga ba in ce ala gafa ta malam ka taimake na ce wallahi ba ba ƙarya kake ba za a taimake ka sam ba za a buga ganga ba wai roƙo yake a ɗan bari a buga ganga da ya mutu dai a kan jahiliyar shi ta farko ya ga sarkin ƙarshe an buga na cewa la'akari ya kace gidan ya dawo hannun mu ai kun ƙare ce sai dai ko ka bi mu ko kuma kai gudun hijira ka zama shahidin ganga ka je can ka mutu san ba da gayya jama'a wallahi mu ɗan tsaurin ra'ayin addini da duk wanda zai hudda da mu haka muke ba mu da sassauci ko min kala zaradin ga mun sassauta to aya ta ce a sassauta ko hadisi amma ba haka ba dama ko siyayya za mu mu yan tsaurin ra'ayi ne in mu'amala ce yan tsaurin ra'ayi ne yan gani kashenin addini ne ko a yi ko a mutu amma ba fatawa ta uku ya jama'ar musulmi ku duba yadda kiristocin duniya suka buɗe karya da ƙari a cikin addini duk kiristocin najeriya yanzu sun bi ma'aikacin najeriya sun gina coci har makarantar firamare nan ka za samu naka zaka ga 'ya'yan musulmi ne suke tara kuɗi za su gina masallaci kiristoci ma sai suka zo suka gina coci idan ka shiga presidency na abuja za a kira sallah azhar za a yi sallah azhar wai kiristoci ma sai su tashi sai su fita wai su ma za su je addu'a akwai wannan a cikin addinin kirista ne babu shekara ashirin da ta wuce kiristocin najeriya ba sa haka amma wai a da musulmi na yi su ma suna yi to in haka ne mu ma ranar alhamis da juma'a sai mu ki zuwa aiki ha sai ya ce ai mai ishmawu ya ce bai halatta ba to mai maka fasara wata ran mu wuce yanzu ba wannan ta dame mu ba amma menene matsalar kiristocin najeriya ba sa jin kunya bayyana addinin su hatta karyar da suke a cikin addini jama'a babu inda aka ce kiristan najeriya ya je aikin hajji duk kiristan najeriya da ya rubuta joshua jacob jp karya yake ba wani jp a christianity wai jerusalem pilgrimage wai shi ma alhajin jerusalem ne shine ma'anar jp sai ga kirista ya sa jp a karkashin sunan wai shi ma wai alhajin kirista ne wai ya je jerusalem a ina aka faɗi a bible amma wai kiristocin najeriya sun kirkiro haka ne don me su siyasanci ibadar mu ta zuwa aikin hajji kuma gwamnatin najeriya ta ɗaure musu gindi kiristocin najeriya sun bi duk ma'aikatu ƙananan hukumomi da na jiha da na tarayya sun gina 'yan ɗakunan coci-coci wai da nufin cewa wannan musulmi na fita zai tafi sallah wai su ma sai su fita su ce za su ainihin shiga su ma su yi addu'a tsohon gwamnan taraba joli inyami da suka zo wurin shi suka ce ba su kujeru za su tafi jerusalem ya ce a'a ba inda aka faɗa haka a kiristanci ya ce mu ne malaman da muke muku wazi kuma karya muke yi ba mu da dalili don haka ba zan ba ku ba ku zo dai baku kwangila ku je ku yi abinci ku gyara gidajen ku da motoci amma maganan baku kujera ku je Jerusalem ya ce ƙarya ne ba inda littafi mai tsarki ya ce ya ce amma su musulmi nasu ne ya ce ai haka shi yasa kiristocin adamawa da taraba ba wanda suke tsine wa albarka irin jole inyami har zuwa yanzu zagin shi suke yi saboda me dan ya faɗa musu gaskiya to maganar da nake so in gini a kai ita ce kiristoci ba sa jin shakka tsaurin addini ba sa jin shakka bayyana addininsu haka ne ko ba haka ba haka ne amma musulmi sai rinka jin kunya shehun barna ne bayi da lafiya na mai duk ba aka ce musulmi su je su yi addu'a za ka ja ka ɗiba wasu dukunkunannun malamai irin na ɗari na haka suka to haka suka ɗan yi wani mushi shi kenan suka ɗan lallaba suka durƙusa suka fice shi kenan kamar ma ba a ji sun zo ba kiristoci suka taho malam suka yi fareti a fada tukuna gaba daya sai aka samu wani ya taho malam yana yin wani tuntsira gudi-gudi yana hallelujah yana juyawa duka sai hargitsa fadar sai shi barar sai mike sai je ama warke sai aka ce ka gani daga kaga waɗancan sun zo sun yi shehu ko daga kanshi bai iya yi ba amma waɗannan sun zo kaga yanzu don sun zo duk sun hargitsa wurin sun bayyana addininsu madadin aje a ɗibo malamai irin su mudu mustapha irin su ali mustapha masu rai da dattijan sunna a je a ɗibo su su zo su ɗaga hannu su yi wa shehu addu'a ya ka je aka ɗibo su mutu suka zo sai suka ba wanda ba ya san sun shigo hafa dama ba su san sun shigo ba sai aka zo kuma sai aka zo aka ɗibo waɗannan suka zo suka yi ta hallelujah. addu'ar da ake wa mara lafiya ta sunna tana da alaka da lafiyar shi da warkewar shi da psychologin shi tunanin shi don haka manzon tsira ya ce in ka je da mara lafiya addu'ar da zaka yi mai ita ce me wace addu'a zaka yi mishi ko baku sani ba as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfika kafa bakwai ka samu mara lafiya ka zauna gaban shi ka ɗaga murya kai mishi wannan addu'a sai ga ya fara buɗe ido amma irin wannan na ɗariƙa haka haka duk ba a san ma suka ce ba duk sun coci mutane da yawo yana ƙarni ba irin shi ake so ba ina ta an gane so da haka idan kun gane wannan da kyau jama'a kiristoci ba sa jin shakka bayyana addininsu yan bidiya ba sa jin shakka bayyana addininsu don me za mu ji tsoron bayyana addininmu mu gaya kowa addininmu wanda ya ga zai biya bi wanda ya ga ba zai bi ba ya kauce a haɗa lahira amma wani dalili ne zai sa a ce wai a ah, shi ke wai har yaushe har yaushe jama'a da haka jama'a ku saba wa kiristoci da yahudawa ku saba musu a cikin ɗabi'u ku saba musu a cikin addininsu ku saba musu a cikin gudanar da rayuwarku yahudawa jama'a idan mace tana haila sai a fitar da ita daga gida kiristoci idan mace na haila sai su sadu da ita da manzan Allah ya zo sai kirkiro da hanya ta uku da wahayin Allah Shi ne ba za a kore ta daga gidan ba in ta dafa abinci za a ci za a zauna shimfiɗa guda a ci abinci da ita <clears throat> za a kwanta cikin mayafi ɗaya da ita amma ba za a sadu da ita ba sai zan ya saba wa yahudawa yahuda suna kyamar mace mai haila sai ma a fitar da ita daga gidan kiristoci kuma su gwamu su sadu da ita tana hailar haka da manzo Allah ya zo sai kawo hanya ta uku ba a jefar da ita ba ba a kuma sadu da ita ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ya jama'ar musulmi aiki irin aikin jahiliya shari'ar musulunci ta kyamace shi ku ji inda wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa abghadun nasi ila Allah salasa mutane uku Allah ya fi fushi da su fiye da kowa mulhidun fil haram mutumin da ya je yana ilhadi yana laifi a cikin haramin Allah da yawancin ku na yo muku text cikin watan azumi irin ilhadin da 'yan shi'a suke a cikin haramin Allah makka da madina da watan azumi don kar su bar musulmi su zauna lafiya kar su yadda musulmi su haɗa kai a ga musulmi da shiga iri ɗaya 'yan shi'a sai su je su sawo kot irin na arna baƙaƙen court su sawo da wanduna irin na arna su aske gemu da kagansu kaga yahudawa tsaf sai su tawo ana kiran sallah a masallacin ka'aba ko masallacin annabi sadda musulmi za su ɗau dabino su sha ruwa sai kaga duk yan shi'a sun miƙe suna sallar nafila a lokacin saboda mai cikin aƙidarsu shine dole dan shi ya saba musulmi musulmi ne a ka'aba ga sunan gaba ɗaya sun zauna za su sha ruwa ana cewa Allahu akbar sai ga diyan shi a sun miƙe arna sun tashi haka wai za su yi sallah wai kadda su tafi tare da musulmi ya jama'ar musulmi wannan irin ilhadi a cikin haramin Allah har ina a ka'aba sannan kun manta shekarar da 'yan shi'a suka je suka tada tarzoma suka rinka kashe bayan Allah a cikin haramin Allah a cikin makka mulhidun fil haram mutumin da Allah ya fi jin haushin shi fiye da kowa shine mutumin da yake ta'addanci yake saba ma Allah a cikin harami Ƴan uwan mu Hausawa tukari da suka je suka tare a makka suna zina suna shan giya ku ji tsoron Allah ilhadi ne wannan a cikin harami jama'a ka je ka ga ɗan bahaushe yana dafa burkutu a cikin makka burkutu a cikin makka ya dafa ya sha kuma ya dafa ya siyar zina caca rashin yin sallah a haifin musulmi a cikin makka shekarar shi arba'in da wani abu bai taba ganin ka, ba bai taba zuwa ya yi sallah ba ko so daya a makka wannan ilhadi ne fil haram idan gwamnatin saudiya ta ce za ta kwaso su ta dawo da su gida sai kuma wasu su ta kuka saboda an yi musu karya an ce wayan wuya muke ci a najeriya to allah ya dawo da iko hannun mu ku gani ko hausa an makka kwaso ku za mu gaba daya mu zo mu juye ku a najeriya amma mutuwa muke ku riga mu mutuwa amma wallahi akwai salihai akwai mutanen kirki da yawa akwai hausawa akwai fulani akwai bare-bari za ka ga sun zama manyan malamai sun zama manyan shehunai sun zama injiniyoyi sun zama doctors shugaban hukumar sadarwa na cikin maka jama'a bahaushe ne na bahaushe telecommunication engineer ne bahaushe ne samir kaga wannan abin alfahari ne bahaushe za ka same shi ya zama malami a darul hadisin khairiyya babarbare ya zama malami a cikin darul hadisin khairiya bahaushe ya zama doktor muna da doktor sami malami ne bahaushe gangaran masani ma'addacin alkur'ani yana karantar da ilmin qira'at a jami'a ta ummul qura ke makka waɗannan muna son su amma waɗannan 'ya'yan Allah ba ni kaka ba ni zanin goyo wallahi tur da su. ilhadi suke a cikin haramin Allah ba ma maraba da su sannan wa muttabi'un fil islami sunnatan jahiliya manzo Allah yake da kuma wanda yake bin wata ɗabi'a ta jahiliya a cikin musulunci wannan mutumin Allah na fushi da shi fiye da kowa sannan wa muttalibun damam ri'in muslimin bi ghairi haqqin li yughriqahu da wanda yake neman ya zubar da jinin musulmi ba tare da haƙƙi ba abin da kai kake bibiya kawai ya za ka kashe musulmi ya za ka ka kashe musulmi Allah yana fushi da kai fiye da kowa wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi sannan cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin manzon Allah yace za ku bi hanyoyin waɗanda suka gabace ku daidai wa daida wa zira'an zira'an daidai wa daida hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum ko da za su shiga ramin damo saboda kafirci sai kun kwaikwaye su abinda annabi ke cewa musulmi za su lalace Allah kiyaye ma'ana ba duka ba nan hadisan da muka yi a baya suna cewa akwai waɗanda za su kafe akan addini za a samu musulmin da za su lalace duk abin da kiristoci suka yi sai sun kwaikwaye su yanzu waɗannan 'yan shi'a da suke ɗaura janjami janjami jama'a addinin arna ne imam shafi'i ya jawo wani hadisi sai wani ya ce mai algafata malam za ka yi aiki da hadisin nan shafi'i ya ce kai hadisin na manzan Allah kake tambaya ta zan yi aiki da shi kana da hankali kuwa ya ce ka ganni da janjami ne ka ji ina cewa Allah uku ne amma ka duba 'yan shi'a janjami suke sawa da addinin kiristanci sai da 'yan shi'a suka kwaikwaye shi da na yahudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce za su shiga ramin damo saboda arnantaka kuma sai kun kwaikwaye su kunna ya rasulullah al yahuda wa nasara mu ce ya manzan Allah yahuda da kiristoci kake nufin za mu kwaikwaye su qala man annabi ya ce to da suwa nake nufi su nake nufi wai yanzu dan mutum ya je yayi boko wai kuma sai koma wai yana sa shirt yana zanzaro wai shi dan boko ne wai shi lauya ne wai shi accountant ne sai ga ya sa riga arna ya sa shirt sannan ya kawo wani yadi falle haka ya sa ya kawo nectar ya sa yana tafiya irin ta arna wai bansabul guy wai shi yanzu tunda ya shiga shiga arna yana jin izza amma in ya sa dogon riga zai tafi sallah sai ga yana tafiya kamar sabuwar haihuwa macen ta haihu sabuwar haihuwa sai ga tana tafiya haka kamar dan shayi na haka in ya sa sabuwar in ya sa rigan musulmi zai tafi masallaci sai ga yana tafiya talau talau wai wannan tafiya is useless don kayan musulmi ya sa amma da safen ya sa na arna fa sai ga yana bouncing haka haka yana bouncing wai yanzu ne ji ya haɗu tun da ya zama arni <clears throat> wallahi tallahi musulmi ku kyamaci arna ku kyamace su sai dai kafin rufe wa'azina ina son yi tambihi kada matasa su fahimci kuskure a cikin bayanan nan nawa su ɗauki waɗannan maganganun da ake kuma sun lazimta cewa to shi kenan kara ji a koyi turanci ka ji a koyi injiniyarin jama'a turanci ba yaren arna ba ne turanci yare ne daga cikin yaren 'yan adam turanci ba shi ke defining kafirci ba engineering ba shi ke defining kafirci ba physics ba shi ke defining kafirci ba me ke defining kafirci shine muguwar aƙidar kafirci da kuma al'ada da ɗabi'ar kafirai so da haka ku kiyaye don matasa wani lokacin suna da over fahimta idda ake so su fahimta sai su wuce can su kai inda shi ma malamin bai kai ba Allah ya kiyaye ita dai wannan kalma kamar yadda kuka ji kalmar jahiliya ita ce muke farfasawa har zuwa wannan lokaci jama'a ina mai rufe wannan wa'azin nawa da bayani akan wani hali duniya take ciki kafin zuwan musulunci dangane da jahiliya a duniya jama'a akwai yahudawa yahudawa makaryata ne masu karyata Allah kuma ku kiyaye ɗabi'u biyu yahuda makaryata ne sannan kuma Allah ya magana sai su karyata shi sannan yahudawa marasa kunya ne ƙarshen kaso ka ce yahudawa 'yan iska ne ba su da mutunci kafin zuwa musulunci akwai yahudawa addininsu ya gina akan me akan canza littafin Allah addininsu ya gina akan me akan tsafi da siri da duba da bugun ƙasa wa yake cewa wai turawa ba sa duba duk duniya akwai wanda ya kai turawa duba <coughs> turawa da suke duba yanzu akan intanet ma yanzu kana ɗakin kama ba ture sai ka tura mishi ta website sai maka duba kuma ka biya shi daga ɗakin naka akan intanet waye zai ce ba sa duba suna yi yahudu suna duba jama'a da duk inda aka samu musulmi ya ɗauki duba da tsafi ya zama mishi hanya ya kama hanyar yahudu to wannan matsalar jama'a game da yahudawa suna duba da tsafi to ɗabi'a ce ta jahiliya kuma an samu musulmin da suka kwaikwayo ta a yanzu misali da annabi ya dawo madina sai matan musulmi sai suka tsaye da haihuwa cak wannan kuma wata iyawa ce ta Allah ba wanda ya san sirrin haka tunda annabi ne zai faɗa kuma bai faɗi komai ba matan musulmi sai suka daɗe ba sa haihuwa sai yahuda suka ce haba mu na wasa ne ai mun tsafe matansu yo ina za su haihu muna nan din ai ba matan da za ta haihu cikin matan musulmi wato yanzu suna alfahari da me da tsafi wai tsafi suka yi matan musulmi shi yasa ba su haihuwa jama'a ku ji ana nan sai asma'u ta ɗauki ciki matar zubairu sai ta haifi ɗa sai aka kawo manzan Allah manzan Allah saboda farin ciki ya sa wa ɗa abdullahi sai kuma alkadarin yahudu ya karye yanzu jama'a kun ji a jahiliyarsu wajen su fada da musulunci suna me suna tsafi yanzu 'yan shi'a suna tsafi wajen su fada da sunna 'yan ɗariƙa suna tsafi wajen su fada da sunna wannan wani babi ne mai zaman kanshi za mu zo mu tattauna shi yana daga cikin hanyar yahudu da kiristoci wajen fada da musulunci shine tsafi haka yana daga cikin hanyar da 'yan shi'a suke wajen fada da sunna shine tsafi haka 'yan ɗariƙa yana daga cikin hanyar da suke fada da musulunci da sunna shine tsafi jama'an nan na tara ku na ce muku zan tafi yola zan je in yi karatu shekara hudu zuwa shekara biyar sai na dawo za a ci gaba da karatu haka haka ko ba haka ba haka haka ba ɓoyo sai da na fito na gaya muku ko ban taɓa gaya muku zan tafi karatu ba dan me dan duk karatuna da nake ba ruwan kowa da shi dan ba zai shafi lokacin da nake karantar da kai ba amma an zo wata gaba da wannan zai shafi lokacin ka dan zan tafi da nisa ne kuma zan daɗe, dan haka sai in faɗa maka dan ya zama ka zama ala basira haka ne ko ba haka ba amma yan ɗariƙa har layin nan har kusa da inda muke wa'azi sun zo sun kafa wa'azi suka ce ai albani shi da dawowa har abada ai sun yi mai kuciya ai sun yi mai tsaci wai tabbajuji suke sun yi wa albani tsaci na aka yana can ya gudu ya ce ya tafi karatu yan dariƙa kun kaɗe albani ya dawo tsafi ya kare kuna alfahari da ku matsafa ne ma'ana yanzu nan mun kure ku kurewar da ba ku da hujja sai tsafi alfahari da tsafi hujja ta ƙarewa sai a koma tsafi to yan shi'a ma yanzu aikin kenan sai je sai ce a tsafe su a tsafe matansu a tsafe ƴaƴansu. hujjar ta kare ina ahlul baitin ka taqatta'u bainakum ahlul baitin sun watsa muku kuma sai tsafi to wannan dai matsala ce wadda zamu zo mu tattauna ta wajen alakar yan bid'an yau da jahiliyar jiya wannan so mun taɓa ne kawai saboda mun zo siffanta yahudawa kafin zuwa musulunci cewa yana daga cikin hanyar da suke bin kare addininsu da rusa addinin da ba su so shine tsafi ɗauko kiristoci jama'a yanzu kiristoci da tsafi suke amfani da aljanu ya shiga za an zo da wani mai sai ko yana warkar da kutare an je an tara kutare a filin sukuwa to a nuna mana kuturu ɗaya mu dai daurawa kuturu muna da dubu a daurawa kuturu dubu za mu yi rijistar shi a warkar da kwa ɗaya kafin a bazariya siyasar ina ga zogin shekara biyar haka wata ran suka zo suka cika titi ba damar a wuce titi aka ce ana warkar da kutare suka zo da kutare ma da suka yi ta kwaso kutare daga ogun daga oshun aka zo aka kashe hanya me ya faru su da kansu kiristocin suka fito suka ce na lie ƙarya ne suka ce ƙarya ne sun zo da kutaren suka ce kawai an zo da wani guda ɗaya suka ce wannan ma ba a san daga ina yake ba haɗo baki ake yi za a zo da wani sai rufe ido wai shi makaho ne sai je wani rubutu sai fara cewa fasto adesi fasto adesi with white corn ah 419ers this is 419.com 419.com ne wallahi ta mutane kawai ake yi wai gashi na an zo filin su kuwa to dan Allah a fito a nuna muku kuturu ɗaya, a ɗauko kuturu daga daurawa a zuwa warkar da shi a gani to kiristoci suna amfani da tsafi kiristoci suna amfani da aljanu kuma nan na kawo muku labarin wata mata a muciya wadda yar kwaya ce kuma shugabar kwaya ce da ta musulunta tsafe ta suka yi jama'a wallahi ba su bata ba sai da suka kashe ta kuma tsafi suka yi ta mata daga coci to kuma a ce wai mutum yana cewa musulunci zai wai kuma wai in hujja ta kare ko koma ayya Allah ya kiyaye sannan kiristoci jama'a kiristoci kuma su ne 'yan Allah uku ko 'yan cewa Allah ɗayan alloli uku ne tare da cewa wannan magana baka ce Allah ya ce takadu samawatu ya tafattarna watan Shakul ardu wa takhirru jibalu hadda an da'u rahmani walada in aka ce Allah yana da ɗa sama ce kamar za ta yi bindiga ta fashe ƙasa ce kamar za ta tsage duwatsu su kamar su gangaro su danna mutane an ci an ci mutuncin Allah aka ce Allah yana da ɗa an yi wa Allah wulakanci waɗannan kiristoci jama'a sun rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mashaya giya ne maciya alade ba sai wa 'ya'ya kaciya sannan suna bautawa Allah da najasa suna kashe giwa su ci namanta duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta su halatta duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta su haramta shi katsin kayi wata kalma da na ce ba sa kaciya yanzu kiristocin duniya sun tashi suna ta faɗa da kaciya yan boko kuma waɗanda suke bin jahiliyar kiristoci su ma sun tashi suna ta faɗa da kaciya dama duk wanda ya soki kaciyar ya mace to ɗayan mutum biyu ne in ma malami ne na hadisi wanda raunin shi a ilimin hadisi ya sa bai gano hadisan sun inganta ba wannan yana da usuri wato ya bi wata hanya ne sai dai hanyar ilimin shi ya gaza ya kaita don haka sai ya soki waɗannan hadisai ko kuma zindiki ne kirista ko mabi kirista ɗan boko shi zai soki kaciyar mace ku zo ku tambaye mu mu muka karanta hadisan kaciyar mace ku ce mana yaya kaciyar take yaya ake kaciya aje ku samu likita da kiristoci suka koyar da shi karatu ku ce mishi shi zai bayanin kaciya mu ne muka san yadda kaciyar musulunci take ya ake wa ya mace kaciya yaushe ake mata wa yake mata manzon tsira bai ban mu cikin bata ba sallallahu alaihi wa sallama ku karanta littafin tuhfatul maudud na ibn al-qayyim ku karanta littafin nail al-awtar na al ash shaukani ku karanta littafin tamamul minna waɗannan malamai duk sun bayyana yadda ake wa ɗaya mace kaciya yadda ake wa ɗa namiji kaciya menene fa'idojin kaciya menene haɗurran da ke cikin rashin kaciya da haka musulmi ku rinka wa 'ya'yanku kaciya mazansu da matansu to amma in kuka saurari waɗannan maganganu na waɗannan ƙananan marasa kunya masu kwaikwayon jahiliya to za su ja muku jaraba a gida za su ja muku fitina a haifi ya mace ba a mata kaciya ba fitina ce sharri ce don haka suna nan suna ta advocating suna ta hayaga ga maganar a je Nijar a samu mutanen ƙauye waɗanda suke bin maguzanci kaciya suke irin ta maguzanci ba irin ta musulunci ba sai a zo a ce to wannan ita ce kaciyar ba ku tambaye mai musulunci yake nufi da kaciya ba ba ku san irin ta musulunci ba kun tashi kun ce duk kaciya ta mata ba ta ya mace ne sai a tafi gabashin afirka sai a tafi jihohi irin jihohin edo da suke fafe farjin mace sai a ce wannan irin kaciyar ba irin ta ce tamu ta musulunci ba wannan kaciya kaciya ce irin kaciyar jahiliya mu tamu kaciyar musulunci ya zo da ita kuma malaman musulunci kadai suka san yaya take ku kuma da ke sauraron waɗannan ƙananan 'yan boko yaran jahiliya wallahi za su kai ku su baro ku domin 1970 zuwa 80 haka suka kai mutane suka baro su suka ce nonon uwa bai da amfani aka yi ta siyan saralak da nido ana kwaba wa yara suna sha yaran duk da ka ganshi yanzu dan shekara 25 zuwa 27 sai ganshi subu subu ya sha nido ya sha saralak ya sha simila ya sha duk wannan kwabe kwabe don haka sai ganshi takab takab takab takab ba shi da fasaha bai da kan gado bai sha nonon uwa ba bayan shekaru wai sai suka da suka ce wai sun gano ashe kuskure ne wannan binciken nonon uwa na da amfani to yanzu wancan da aka mai da shi zakaran agirbe bai da fasaha bai da kan gado ya za a yi a gyara wannan kuskuren akan shi muna da qur'anin da yace a sha nonon uwa za mu bi wasu 'yan boko 'yan wuta to muna da manzan Allah da ya ce a wa 'yan mata kaciya tun suna ranar bakwai ya ce a yi musu kaciya za a je a bufata wasu likitoci sannan sai a je a samu wasu kudundunannun malamai waɗanda ba su san ma'anar magana ba wai su ne za a sa a rediyo sai a ce ala gafata malamai hukuncin kaciya in boko sun rena yan arabiya jama'a wai sai mutum ya je digiri a local arabiya wai sai a zo a tambaye shi hukuncin kaciya kaciya in eh, si ba wai shi za a yi kaciya da za ku tambaye shi wannan rashin kan gado ne jama'a yaya mutum zai je karanta economics ka zo kana tambayar shi yadda magani yake yadda ake hada magani ya mutum zai je karanta pharmacy ka zo kana tambayar shi yadda za a shuka dawa akwai rashin kan gado a cikin al'amarin abin da yan boko suke kenan duk wanda sun ga ya aje gemu ya rike tarbi sai su ce malami ne shi da nan mun je taro sai aka tado da magana ai malaman ne ba su da aminci ne, kai ku mana shiru kun san malami ne ku define malami kai ba ku san malami ba ka ƙara rayuwarka a boko ka san malami ne ku defining ne malami yaya ake mutum ya zama malami kawai don kun ji mutum ya irta da baki shine malami abu na farko ana buƙatar a gane waye malami tukuna me malanka waɗannan irin ilmomi ne za ka yi suka zama malami mutum zai je karanta geography da economics da mathematics da kaza da kaza ya tafi jami'a sai kuma ya ce yana son a ɗauke shi a bashi pharmacy ko medicine zai yi ko engineering a'a je dai karanta geology ko geography ko makamantansu dan haka jama'a wannan addinin namu su daina mana wasa da shi kuma mu daina kyale su yanzu ku duba jaridar daily trust da jaridar weekly trust da jaridar aminiya yadda suka ci amanan mu, suka je suka bugo wani ba ma a fidda yana alfahari wai yana da mata guda 86 wai kuma duk malamin da yake da ayar da ta hana wai kawo mai aminiya kun ci amananmu weekly trust you are not trustworthy cin amana ne ko rahoton wannan jama'a ko rahoton wannan ma cin amana ne wannan fadiha ce min fada'il islam abun kunya ne wannan na musulunci kuka ɗauko kuka ba da labari kuma wai har yana mukabalantar malamai wai malamai su kawo mishi ayar da ta hana shafa da ne aliki ni ban kawo aya komai ba na ce domin tallan ilimi a kasuwar jahilai wauta ne amma na ce malamai su yi haƙuri kasu ce komai su ban mu da shi mu ƙananan almajiran tukuna don malamai in suka yi magana akan wannan arnan wallahi sun girmama shi da ne wani aboki na waya a bidda <clears throat> sai ce ai matan mutumin nan ma sun wuce 120 wai kuma mukabalantar malamai a Najeriya yake wai su kawo mishi ayar da ta ce wai kana a yi mata yadda ake so wai su kawo mai aya ina mai martaba sarkin bidda da sai kamo wannan malami ne tukuna jama'a matsafi ne boka ne ɗan tsubbu ne ɗan bugun ƙasa ne amma da yake ba a san malanta ba kun ji dalilin da ya sa na kawo misali sai aka ce malami ne gashi yana mukabalantar malamai sai aka sa shiga matan shi ɗaya dama ɗaya hagu duk gyala ne da su shigar jahiliya gizara ala jahiliyati matan nashi guda biyu da aka ɗauke shi hoto da su dukkan su gyala ne da su sun kwamfala jan baki dan baki kuma shigar karuwan jahiliya ce ma ta farko a ce wai wannan wai malami ne a najeriya wai yana mukabalantar malamai gaskiya daga cikin sakon da na aika wa kamfanin wannan jaridar cewa cin amana ne ma buga labaran irin wannan me yasa ba za su je su ɗauko bayanai na musulunci na gaskiya ba su sa mutane su karantar da su sai ba da labarin wai ga wani yana da mata tamanin da shida wai kuma ya ce wai malamai su kawo mai ayat da ta hana to da za a yi mai tambaya irin ta sai a ce to ya kawo ayar da ta ce ya auri mata tamanin da shida ya kawo aya tun da keke da keke ke dufi sai kawo aya ta ce ku auri mata tamanin da shida sannan sai ce kuma a kawo mai ayar da ta ce kada auri mata tamanin da shida to kowane jack and harry kowane ɗan ma habba wa dabba wai zai buɗe baki wai sai ce wai shi malami ne don haka sai aka ruɗa 'yan bokon najeriya sai aka ruɗa masu mulkin najeriya jama'a sai suka kasa gane malamai don haka yanzu duk inda ka je 'yan siyasa zagin malamai suke yi saboda mai saboda sun yi huɗa da 'yan ma habba wa dabba jack and harris waɗanda ba su san malanta ba sun zubar da mutuncin mutane shikenan sai wannan ya fassara cewa to duk malaman ma haka suke matasa wannan na daga cikin kalubalen ku ku tashi ku yi ilimi domin ku bayyana a malamai na gaskiya duniya ta kalle ku ta ga malamai na hakika daga haka sai a gane waɗancan yan jabin malamai ne yan fi wannan ne sannan a duniyar da annabi ya samu a wancan lokacin akwai maguza masu bautar gunki akwai majusawa waɗanda daga nan ne aka samo maguzawa ba ma guje da ake cewa daga ba ma jushe ne sai aka juya kalmar aka ce ba ma guje daga ba ma jushe ne kalma arne da ake cewa ba kalma ba ce ba suna ba ce jumla ce wato phrase ce a cikin hausa grama ma'ana ba ma guje ne in 'yan uwan shi da suka musulunta in suka ce mai zo kai sallah sai ce ar ma'ana ar shine ba zan yi ba ar in aka ga gagawa na sallah kanin bayan aka ce ah, yaya kana sallah wannan bai sai ce ar ne dan ar ne wato ar dan naki ne ma'ana ar naki to ar ne shine sai kalmar sai ta koma ta zama guda ɗaya sai ke ce mata ar ne sam professor uba Abdullah faculty in education jami'ar Bayero idan kun gane wannan jama'a waɗannan irin maguzawa su ne muka yi fama da su a ƙasar nan kuma har yau abin mamaki muna fama da su har yau akwai ba maguje a nan ikara in ka shiga ƙasar ikara akwai ba maguje wanda ba kirista ba ne ba musulmi ba ne maguzanci yake yi yana shan giya yana shan burkutu waɗannan annabi ya sami irinsu sannan akwai sabi'awa sabi'awa su ne masu bautar taurari akwai kuma falasifa falasifa su ne free thinkers waɗanda kawai su ba sa tunanin komai sun ce kawai komai ya faru ne don haka ɗabi'a kawai take kamar yadda ka ci tuwo sai kai kashi in kuma baka ci ba ba za ka yi kashi ba Allah maraukacin sarki ya taimake mu wani abin mamaki jama'a tun daga sanda na tsaya nan na ce karfe takwas da rabi har zuwa yanzu gaskiyar lamari mukaddima na, ne na yi amma in Allah ya so kamar yadda ne muku alkawari za a yi wa'azin yanzu duk shimfiɗa ce aka yi don ka kumanta wannan shimfiɗar duk an yi ta nefa fa akan mecece jahiliya yaushe ne jahiliya lallai musulmi ya guji jahiliya duk akan matsalolin nan kenan muka yi kwaya biyu ko kwaya uku amma har yanzu in ba mu tattauna waɗannan matsaloli ne matsalolin jahiliya game da addini game da ilimi da siyasa da tattali da rayuwa ba misali yanzu in ka dubi a addini matsalolin da jahiliya ta haifar shine a jahiliya akwai bauta wa Allah amma ta hanyar 'yan duba da 'yan tsubbu kuma fatawar bautarka da gwargwadon sadakar da ka bayar kuma shehunan su ne su abu jihal su ne suka kawo gunkuna suka kafa in za ka yi tafiya sai ka zo ka jefa naira goma idan suka duba suka rena naira goma sai a jeho maka a ce ba sa'a tafiya sai ka karo yanzu malaman tsubbun nan haka suke in kana son su yi maka fatawa mai kyau su ce za ka ci zaɓe to kawo dubin ne ka danka musu a jahiliya idan wurin bautar gunki suka ga shuru baka zuwa a tafe ka sai su nemi hanyar da za su lankaya maka wani abu malaman ga sunan sun cika cikin garin zariya yanzu buga waya suke haka siddar sai su lalubi waya sai su buga maka sai su fara magana da kai maganganun karya. ɗan kai daɗe mun ga tauraruwar cikin 'ya'yanka akwai ɗaya ta fara dishewa ka ji arne waye ya ce mutum yana da tauraruwa ba inda aka faɗi wannan a karatu karya ne jama'a muna yara wai sai a ce waje mai kirga tauraruwa in ka kirgo ta ka ka mutu wallahi da ana da lokaci yanzu duk sai na bi na kirga na saman nan kawai ban da lokaci ne wallahi duk karya ce suke yi yan addinin jahiliya ne to yanzu gashi nan jama'a haka suke daga nan cikin zaria sai ka ji su buga waya abuja su buga waya Yona, su buga waya kaza sai ce wai ka aiko da riguna ka aiko da kuɗi kaza za a yi aiki an fara ganin tauraruwa ka ta fara dishewa ga nan da azumi sun cika ka ka'aba jama'a babu waɗanda suka je umara irin 'yan najeriya bana kuma suwa matsafa bokaye arna amma kuma da sunan musulunci jahiliya wani mugu carbi biyu na ganshi da su carbi biyu mugu yana yi yana yi na ce wallahi ƙarya ne ba ma za ka ba wani ya shiga ba ka yi nan ka yi nan ce ƙarya ke mun riga ka wai wani ya yi kansila ya yi house of reps ya yi chairman ya yi house of assembly yanzu yana sanata wai yana son ya zama gwamna ya ɗibi wai bokaye guda ɗari hudu ɗari hudu ta ne shakka magana sai da na tambaye shi waya addu'a yi ake mishi ɗari hudu ya kai so yi mishi addu'a malamai ku ji tsoron Allah waɗannan malaman da nake magana malaman ahalin sunna malaman bid'a su wannan harkar kuɗi ce gare su jama'a harkar kuɗi ce ba maganar su ji tsoron Allah akai za mu zo mu tattauna matsalar amma malaman ahlus sunna da ke zuwa ana ba su kwangilar umara daga Habuja ku ji tsoron Allah ba inda aka ce addu'a wai sai an je Makka sannan za a yi ta eh lallai addu'a a Makka tana da ƙarfi kuma ta fita ko ina ƙarfi amma ba sharadi ba ce don haka cewar malami ya karbi kwangilar addu'a na malamin ahlus sunna wallahi wannan addinin jahiliya ne kun ga ta addini kenan dawo ta fannin ilimi haɗa maza da mata jama'a cuɗanin maza da mata a yayin karantarwa wannan ɗabi'a jahiliya ce akwai ta yanzu ko babu akwai ta wannan somin taɓa nake mana a siyasa akwai murɗiyar zaɓe a lokacin jahiliya kuma yanzu ma akwai murɗiyar zaɓe akwai satar akwati a lokacin jahiliya yanzu ma akwai satar akwati akwai juyin mulki a lokacin jahiliya yanzu ma akwai juyin mulki a ɗauki ɗan takara ko mai mulkin da ba kwa so a ƙaƙaba muku wannan jahiliya ce yanzu ma akwai mafi yawancin waɗanda ke mulki yanzu a najeriya wallahi ba san su ake ba ba a zaɓe su ba haka siddan za a ƙaƙaba wa mutane haka siddan za a kakaba mutane su wannan jahiliya ce za mu yi magana a kai in ka dubi yadda tattali yake tattali na duniya jahiliya ta shigo riba yanzu duk katin waya da za ka siya na gsm akwai riba cikin shi duk account da za ka buɗe ba wani account duk wani account da aka ce maka bai da riba ƙarya ne duka wato rena hankali ne ma wai a ce wai wannan akawun din wai da riba wannan ba riba wato an mamai da kai wawa wato kamar a dafa jaki ne a tukunya daya da ragon layya naka zo sai a ce to wannan tsohuwar ta san kan nama don haka bari tun da kai ustazu ne bari a ciro maka ragon layya ka ci amma tukunya daya ne in sarkin arna ya zo kuma sai a fito mai da cinyar jaki amma tukunya daya ce kuma sai a ce maka ba komi ba su wannan na jaki ne gashi na an ba sarkin arna kai kuma ustazu ka ci naman rago amma tukun ya in ka ɗauki banki ɗaya gaba ɗayan kuɗin ma'ajiyarsu guda ɗaya ce shi yasa duk bankunan suke akan network yanzu ba wani banki da bai kan network duk bankunan da ya on greater network suna kan tukulluma ɗin ne nan ce matattara kuɗin nan ce masarrafarsu amma an kaje kai baka cin riba sai a ce to buɗe irin wannan account din to amma kuɗin fa duri da ake juya su jahiliya ce sadda ayar riba ta sauka sai suka ce ƙarya ce muhammad yake wannan yayi ne don ya karya tattalin mu saboda riba ita ce hanya mafi girma da take kawo kuɗin jahiliya sannan sai 'yan mata yanzu dan allah mutum nawa ne zai aje 'yan mata riɗi-riɗi a gidan shi ya aurar da su kullum za su kawo atamfa za su kawo leshi za su kawo sabon takalmi za su kawo sabon hansar, za su kawo abubuwa ya ta gani kuma ya sa ido mai bambancin wancan abu jahal da ya samo 'yan matan karuwai ya aje a gidan shi ya siyo su a matsayin bayi yana tura su su je su karuwanci su kawo kudin da su ake abinci yanzu mutum zai kama 'yan matan ya'ya ne rida-rida ya aje su a gida su suke kawo cefanen gidan kuma bai san yadda suke rayuwa ba yanzu wannan ba jahiliya ba ce jahiliya ce a haka ba su isa aure ba amma fa za su fita su je su yi karuwanci ko su je su yi drama a rungumi nonansu a yi lugub da shi a kawo buhun shinkafa a ba su kawo gida wannan ba jahiliya ba ce jahiliya ce kaga ta shiga cikin rayuwa dawo bangaren ilimi in cike da wannan maganar jama'a a bangaren ilimi a da in aka samu wani ƙwararren malami na addini ko na kimiyya ya yi binciken wani abu ya gano sai coci ta ce ya yi ridda sai a kashe shi kuje ku karanta tarihin su galileo wanda ya karanta physics ko ya karanta science na su aka rinka yi kashe su aka rinka yi har bai su aka rinka yi me yasa sun faɗi wata magana a ilimi ta saba wa cocin roman katolika yahudawa suke kashe annabawa da malamai za mu zo mu tattauna wannan Allah ya ce a fakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kazzabtum wa fariqan taktulun in annabi yazo zo muku manzo ya zo da abin da ba kwa so sai ku karyata wasu wasu sai ku kashe da aka yi musu wazi sai suka ce qulubuna gulf ai mu zukatan mu a rufe suke ba ma maji ba ma ma fahimtar me ake cewa yanzu duk malamin da ya faɗi wa kiristoci abin da ba sa so a wannan lokaci sai a ce a kashe shi jama'a wannan shine farkon raba addini da boko shi yasa yan bokon lokacin nan da suka taso sai suka ce to su ba ruwansu da addini coci ta daina sa musu baki a cikin harkar ba ruwansu da addini saboda za ka je kai bincike galileo din nan zuwa ya bincike sai ce ya gano cewa ƙasa ba a tsaye take wuri guda ba tana motsi sai aka ce ya yi ridda aka tara jahilai aka ce ko kun taba jin kasar ta yi motsi suka ce a ya ka ce to galileo ya yi ridda ku je ku karanta tarihin shi ko in kasa ku duba ko kan net ku duba ku rubuta galileo ku yi sacin tarihin shi haka aka ba aka yi ta kashe irinsu lokacin malaman hadisi suka yo binciken abu sai a ce ya yi rida a kashe shi yanzu jama'a sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da 'yan ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriya da 'yan shi'a da suka haɗa kai suka kashe malam ja'afar mahmudu adam yana sallah sun kashe shi ne don ya saci kuɗi sun kashe shi ne don suna tsoron zai yi takarar da zai kada su su ba za su ci ba don ya faɗi wata kalma ne a cikin karatu wata kalma ce ita ce ya ce Allah a sama ike kalmar da ya faɗa kenan ya ce Allah a sama yake ya jawo ayoyi ya jawo hadisai ya mara musu baya aka taso tun daga maiduguri aka zo aka kawo ƙara wurin sarkin kano aka ce ya yi ridda jinin shi ya halatta ya ce allah a sama yake sai sarkin kano ya ce a kira shi da aka kira shi aka zo daga shi sai malam abdulwahab suka taho su biyu su kuma waɗannan suka yi gayya daga maiduguri suka yi gayya daga kano suka yi gayya daga ko'ina wasu suka zo da majanyi wasu da tumakasa wasu suka zo da duk abin da ka sani suka zo da siffofin da za su tsorata mutane haka suke yi jama'a sai za wai wa ɗaliban ahli suna wai suna jin haushin wai muna yawo da fulan riga irin wannan an ce muku mu yan bid'a ne za ka ɗibi riga takwas ka sa haramun ne ka sa riga takwas ka yi zalunci ka ɗiba ka ba talakawa su sa ka sa ƙwaya ɗaya ka ga mutum ɗan firirar da shi kama an fyato shi a hanci amma ya zama hula keke ya zuba riguna yana ta baka baka haramun ne ya rigunan jama'a ne wai ɗaliban ahalus sunna wai suna jin haushin mu wai muna yawo da plan riga an ce muku mu yan bidi'a ne wai dole malami ya sa riga ya kara wata ya ƙara wata ya kawo alkyabba ya sa ya kawo majanyi ya ɗaura wuya ya kawo majanyi ya ɗaure tuma ya kawo wani kabeji ya sa a sama haka yaya za a haka jama'a ya za a iya rayuwa ku bar mu rayu kamar mutane saboda haka jama'a wallahi haka suka je suka cika fadar kano wannan fa an yi shi 1996 ne jama'a yau shekara goma sha biyu fa aka yi haka suka je suka cika fada shi kuma daga shi sai abdullahab suka je da suka je shi kenan aka ce to sun kawo ƙararka ka ce allah a sama yake kana da hujja sai tashi ya fara ruwan ayoyi tun da aka yi mukabalar gasar karatun alkur'ani ja'afar mahmud adam ya kasa 'yan ɗariƙan kano suke jin haushin shi fashe yasa wannan abu jabbar yake ce mishi wai ɗan caca ƙur'ani hassada ce an yi gasa ne ja'afar ya kere su hassada ce tun farko su ba su haddace ba sai waƙoƙi waƙoƙi suka haddace waƙa iri-iri ba dan kunyar sarkinsa ba ya zawo aljanna gaba mun shige ta anan ba abin da suka asace kenan wannan karatu ne wannan ba karatu bane wannan ba wannan ba karatu bane wannan iskanci ne abin da suka haddace kenan to dan menene shi zai zo yana badauri wai sai aka mai da matsalar kabilanci wai yana badauri dan daura ya zo ya haddace ya zo an yi muƙabala ya ci ya tafi makka ya je ya ci a cikin 'ya'yan larabawa to tun daga lokacin ne suke ce mishi dan cacar qur'ani wai yayi cacar qur'ani kuma da su aka yi cacan haka ne dan an ci su ne ta zama caca wannan abin da ya faru jama'a tun lokacin suke jin haushin shi aka zo ya miƙe ya kawo ayoyi birjit da suka ce Allah na sama ya kawo hadisai shi kanshi sarkin Kano ya rikice dan bai taba jin ayoyi irin haka ba tunda uwar shi ta haife shi ayoyi ko ta ina aka shiga aka fita da ya rikice sai ce yaro zauna ya isa sai malam jafari ce a ai ni ba ni zan yi jawabi ba ni nan sharar fage ne wa malami na gashi a zaune malam abdu shi zai jawabi ni na gyara mai wuri ne sarki ce eh yanzu gyaran wuri kai wa malam to shi malamin me zai ce kenan jama'a wannan ba tatsuniya ba ce haka aka yi ta sai da aka nuna a gidan talbijin ctv 67 duk ba kano ya gani a gidan talbijin aka nuna kowa ya gani ba wai tatsuniya ce aka yi ba kuma kuje gidan talbijin din suna da kasafi da aka zo aka gama waɗannan abubuwan kakaf sai sarki ya ce to ku kuma ku tashi ku yi jawabi sai suka ce ba su shirya ba ka je ka kwato majanyin matarka da yanka tana ɗanya goyo ka zo ka ɗauro ka zo za ka yi barazana duk baka shirya ba wannan ya ɗaura wuya wannan wani ma wallahi wani carbin shi jama'a sai ya ninka shi a wuya so uku amma wai duk bai shirya ba ka ji ƙarya wai su sun zo ne da abinda suka zo kawai su ce wa sarki a hana shi kulubu qulubuhum ina kasar ɗin da na editin na sa mai gumi ku je ku saurara ku ji abin da Abubakar gumi ya ce 1968 suka taru suka ce gawan ya hana gumi wa'azi gawan ya ce to bari ya kira shi jama'a gawan na jin hausa kamar hausan nan da nake yi don gawan ɗannan angonmu ne ɗan sabon gari ne gawan wasu na cewa wai dan wusasa gawan ga nan na lagos street ga mai gidan shi ne yana gyaran keke lokacin tun muna yara mun tashi mun ga burbushin wurin gyaran keke gawan a nan ya koyi gyaran keke sai wata ran wannan tarihin a wuce gawan yana jin hausa ya kira shi ya ce mishi sun ce in hana ka wa'azi Shi ne na ce bari in kira ka in ji ta bakinka sai malam bakar gume ya ce to kai dai ko da ba musulmi ba ne amma ka zauna kasar hausa ka zauna cikin musulmi ka sayar yadda ake ka tara ni ni da su su faɗa ni ma in faɗa za ka iya gane mai gaskiya to wannan kun ga ita ce islamiyya wannan shine islamic theory tsarin musulunci kenan amma su sai suka zo da tsarin jahiliya shine a hana shi a hana shi da suka dawo sai gawan wani yace to ya ce a zauna da ku don haka zamu shirya a zauna da ku sai suka ce a mu dai ka hana shi muke so Ga wani ya sake kiran malam malam ya ce mishi to tun da dai sun ce ba su son a zauna da ni sai a ban in ɗora faɗin abin da nake faɗi ku je ku ji kasadin ai na yi aikin kasadin na samai gumi ya jama'ar musulmi abin da aka yi kenan fa da malam ja'afar ya ƙure su tun daga lokacin suka ce jinin shi ya halatta tun daga maiduguri suka haɗu wannan fatawar suka zo suka haɗa da 'yan tijjaniyan kano da 'yan kadiriyan kano suke cewa jinin shi ya halatta za su kashe shi sai sun mai kisan tsaka abdul jabbar yake faɗin haka ɗan gidan nasir kabara shi yake faɗin haka yana cewa za mu kashe jafaru za mu mai kisan tsaka jinin shi ya halatta amma yanzu saboda munafunci da zindikanci irin na jahiliyar kano yanzu abdul jabbar yana yawo yadda yake so bari ku ji jama'a kashe ja'far mahmud adam da yin shiru da aka yi gaba daya to ta bude kofar ta'addanci a najeriya don haka duk wanda ya mutu duk wanda aka kashe kai tambayi dalili domin fara kashe annabawan bani isra'ila shi ya bude kofar ta'addanci ana kashe malam ja'far a kano kuna ganin yan shi'a suka tafi suka kashe wani dan sun ga au ashe kofar ma mai sauki ce sai da sakwata suka daka arna tukuna suka rushe musu gidaje ina fatar an gane idan kun gane wannan jama'a yanzu me yasa aka kashe malam ja'far an kashe shi ne saboda kawai ya faɗi magana ta ilimi me yasa aka kashe su galileo scientist a lokacin an kashe su ne saboda sun faɗi maganar ilimi kun ga jahiliya yi kama da junanta roman katolika haka suka yi ta kashe masu ilimi haka 'yan ɗariƙa a badarawa ta kaduna 1980 malami ana ramma mahaddacin ƙur'ani yana zaune yana karatun ƙur'ani suka je suka rinka lima mai wuka yana cewa ku bari mana in ba ku hujja suna lima mai wuka sai da suka yi daɓa-daɓa da shi har abubakar gumi mutu yana tsine musu albarka kuje ku ga badarawa yadda take har yau ba ta da maiko gumi ya tsine mata ta lalace in kai ahli suna ne kamar badarawa Walla wannan magana ba raha nake ba a badarawa aka fara samu a arewacin najeriya gidaje suna nutsewa addu'a ku ce in kai baka sani ba ku je ku gani gidaje ne aka gina su a daidai wannan lokaci sai suka rinka nutsewa saboda abubakar gumi ya buɗe baki ce allah ya tsine mutanen badarawa gumi ya tsine musu in kai ahlus sunna ne ka sai da gidan ka tashi ka bar anguwar gumi ya tsine musu saboda me sun kashe alaramma gashi an sake kashe alaramma a kano kanawa ku saurari bala'in da zai biyo baya a kashe malami mahaddacin ƙur'ani a cikin masallaci yana sallah kuma sarki ya shuru gwamna ya shuru suna su shuru kowa ya shuru to shikenan allah kuka tabo da allah kuke za ku ga abin da allah zai muku ɗaya kenan na biyu ku saurari ta'addanci daga 'ya'yan malam ja'afar sai sun rama wanda ya kashe ubansu mu kuma mun fada da waɗanda suka kashe musu uba mun fada sai sun rama a lokacin za ku taho wurinmu neman fatawa mu kuma fatawanmu ita ce duk abin da za su rama kisan da aka yi ubansu sun yi daidai hasali ma mu muna da waɗanda za su karfafe su ni kaina na haifi ɗa yanzu yau makon shi uku na sa mai ja'afar shi ma su ya ɗau fansa ku tabbatar da cewa sai 'ya'yan shi sai 'ya'yan shi da 'ya'yan mu sai sun ɗau fansa idan duk mun haɗu mun ja baki mun yi shiru wanda wallahi mu ba shiru muka yi wallahi ba wani medical doctor cikin almajiran malam ja'afar ya fito ya ce ba za a kashe malam ja'afar jinin shi tafi a banza ba to a madadinmu ya faɗi da bakinmu ne da yawunmu ne duk wanda yake gani ya kashe ja'afar wai ya ci banza to za a ga abin da za ta biyo baya don haka duk wata salafiya da za ta haɗu da izala da za ta haɗu a ce za a yi wa'azin haɗin kai waya cewa ana roƙon gwamnati to su ka kashe shi su za ku roƙa su ka kashe shi kuma za ku zo ku roke su mu za a munafunci mutane ga kasusuwa guda goma sha bakwai muna da su a hannu sun buɗe baki sun ce za su kashe mutum kuma sun kashe shi yadda kun kyale su suna yawo